Kotun shari'a na yawo shine babbar mashaaranta da ake iya tuntuɓa bisa ga ba da shawari ta hanyar harabarsa mai kula da shari'a da duk wani ɗan asalin kasashen su zai iya kai ƙara na ƙasa ko kuma na wani mutum mai zaman kansa idan aka taka mishi haƙƙinsa na ɗan adam an kotun ya yanke hukunci ya zama wajibi ga ƙasashen da su zartar da matakin don ko hukuncin da kotun sai da ta yanke mataki ne da za a bi ya zama wajibi kasashen su mutunta hukuncin. kotun yawo tana da ikon tilastawa. A'a bata da ikon kotun yawo an girka shi ne bisa wata yarjejeniyar ta shekara 1993 kamin a shimfiɗa ka'idarta bisa ayar doka mai lamba goma sha biyar na gyaran fuska a shekara 1993 ɗaukar alkawali ne na ƙasashen an kotun ta ɗau hukuncin shari'a ya waje ba ƙasashen su bi hukuncin da ta zayyana saboda matakan shari'a na kotun da yawo hukunci ne da kasashen su mutunta su amma ba ta da ikon takurawa dukkan matsalar zartarwar hukunci kasashen masu milkin kansu ne babu tursasawar iko ga wannan kasashe don su zartas amma a mahi yawan halaye hukuncin koti ta fuskar taka haƙin ɗan adam ya tsaya ne ga shahe hawaye da biyar diya kuma yawancin lokuta kasashen da aka azawa hukuncin na aiwatawar ga sauran hukumce-hukumcen ne kasashen ke gani ganin kaman an tunzura 'yancin nasu kuma su ki aiwatawa. Ko akwai 'yan kasar Nijar waɗanda suka yi zaman tuntuɓar wannan kotun? An kuna tuni na farko a kasar Nijar kotun shari'a ta yawo ta zartar da hukunci ga harkar Khadija tumani Korau. Kotun ya zo a nan ya mai shari'ar aka baiwa kasar Nijar shin gaskiya da cewar ƙasar bata kare haƙƙin Khadija Tumani Korau ba. Wada aka rike kan zaman bauta. An aiwata hukuncin wani matakin kuma da kotun shari'a na Sidiyawo ya zartar shine batun magadan bare mai nasarar Ibrahim inda kotun na Sidiyawo da lalle hakikan iyalan bare na da haƙi dangance da halin kisar da aka ma shugaban ƙasa marigayin da hukumta ƙasar Nijar inda ta biya diya kwatankwacin miliyan 450 zuwa miliyan 500 da nike jin ƙasar Nijar ma ta biya iyalan na bare. Studio Banana.